To shigo mana. Shigo shigo. Shigo shigo zauna ga gwani. <laughs> Ka saki jikinka ba. Ai nan duk ɗaya. <laughs> Duwar Allah. Mm. Ita sa'an ba ta nan ne? sa'a ta fita. To kai kuwa banda abinka ga madadin sa'a? Shi ne na ga da ni da sa'an ma ai ɗaya ne ko? abin da za ta maka ni sai in maka miki shi To eh, eh, na ce eh, ba dai ta nan kenan. Ba ta To to ina ganin ikon Allah kin ga na manta wayata tana mota da alamun afuwa burin dan je in dan duba. na sa ta a caji a kuɗa abin zan yi na dawo to shi ai mun afuwa da Allah mun ji kana wow Yawa! Ye bala'in haduwa! Kayan ya haɗu. Babu wata mace da zai yaba ko ikyasa ko ta ce tana son shi ya amsa ba zai yiwu ba. Na yi sa'a. Sa'a ma kasuwa. bala'in sa'a, kin yi bala'in sa'a. Ina ma ni. Ya kasa ya kasa yadda da ke ko? Ina sai. Ba macen da za ta ga wannan katin santalela namijin. Eh. <laughs> uwa kin yi bala'in da alhamdulillah ki gode alhamdulillah Ashe har ka eh, Allah sarki. Ah, da Allah tambaya zan miki. Eh. Ya kuke da sa'a? Sa'a ‘yar uwata ce, kuma duk abin da ce mara za ta maka ina ga zan maka wanda ya fi shi ma. Hmm. Tuni kamar sai na kasa ganewa, eh, kina ‘yar uwata uwa ɗaya ba ɗaya. amma ya aka kike ma haka kike nuna min kamar kina da ra'ayi a kaina ko kina son dai mi soyayya da kike nan to da Allah ban fita kyau ba ko kuwa ban maka bane a ba magana wannan bane to ina ganin yanzu ita ba yaushe za ta dawo a ba za ta dawo ba to to to da Allah ta alfarma dai nake roka mm. da fatan za a min ita tunda dai gashin bata nan kuma na ga alamun kin karkata kina ganin idan na ba da dama yanzu mun yi soyayya da ke za ki rike man sirri yadda ko da bayan ta dawo ba za ki tona ba eh. <laughs> ko kuwa eh na gani din ne kai na gaskiya da na fita sai na gaba gaskiya bai kamata in bar wannan damar ba <laughs> tun da ce ba ta nan to ɗan kuma ta dawo <laughs> da kyau namiji ƙudan zuma 对